أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بيوتا ضمما وارفع رفث وفسوق مع جدال وخفض في الملائكة قلع بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم malam ya ce buyuta zumuman an gane warfa rafak wa fusuka ma'ajidala wa hafdun fil mala'ikatin la duk waɗannan kira'o'i ilmar المرموز له بالحمزة في قوله أنقلا an gane kira a ta farko ita ce buyuta kai kasar buyuta zumuman kai zamma a can yana ce maka wa kasar buyutin wal buyuta yu zammu an hima illatin kaga wasu na daga cikin masu zamma kalun kenan na daga cikin masu kasara haka ne ko to abu ja'far khalafa aslahu min riwayati kalun wa wafaqa warsha da haka abu ja'far yana karanta buyuta kaifa ja'a da albuyuti duka da zamba irin na warsu ba da kasara irin na galun ba shine ma'anar buyuta zumuma can ya kawo maka ramzin sa ungula. ya gama da wannan kira sai kira ta gaba warfa rafas rafa sai kuma kamar rafa a ganin malam ya bi ka'idarsa inda yake rabe tsakanin zamma da rafa daga gurin buyuta ya ce udumu man an gane shi kuma arrafazu ya ce warfa an gane saboda arrafu ya alamatul i'rab mahallin i'rab shine marfu'un mansubun marfudun ko majrurun da kuma majzum amma gurin mahallin bina'i shine maftuhun maksurun madmum sannan kuma shi mahallin bina'i harafin farko na kalma tun daga harafin farko na kalma har zuwa harafin kusa da karshe dukkan su mabniyai duk inda aka samu sabani ga wasali ga harafin kalma na farko ko na biyu har zuwa dai na kusan da na har zuwa na karshe banda na karshe kawai to dukkan suna cikin bina'i za mu amfani da damma da kasar haka wannan buyut harafin farko ne kaga kenan damma zai kasance ba ba sai harafin karshe kadai kuma ko harafin karshe ba ko ina ba ya sai inda yake mahal mu'rab sai inda yake mu'rab kawai sai sa daga nan suke cewa babun sarfa ausa min babin nahwu saboda shi nahwu yana magana ne akan harafin karshe harafin karshe na kalma shine na hau shine li'irabi shi ko sarfu kaga harafin farko wasalin sa harafi na biyu wasalin sa harafi har na kusa da karshe sai yana karkashin sa to da haka ganin ya rabe mana ibara warfa rafa shi rafa marfu'un kai masa rafa sai yake cewa wa bi rafi law minhu fala rafatun wala fusuqun wala haqqan kaga haqqan su ke rafatun da fusuqun su ne kadai banda jidala an gane abu amur da ibn kafirin suna fala rafatun wala fusuqun amma wala jidala tana nan muttafaqun alaiha bayna saba wala jidala a cikin qur'an saba ba mai cewa wala jidalun an gane ko to kaga abu ja'far anan da yace fala rafatun wala fusuqun kaga khalafa aslahu saboda na fi nafi'un fala rafasa wala fusuqa ke cewa yaqub ke cewa fala rafasa abu Amur ke cewa da abu na kafir fala rafasun wala fusuq sai ya kara kuma shi abu ja'far sai ya ce wala jidala kaga shi sai kara wala jidalun da ka karanta wala jidalun kira ce a shari'a babu ita ta saba za a saba duk ma bai cewa wala jidalun sai abu ja'far shi kadai akwai masu cewa fala rafasun wala fusukun su da ka ta ana amma abu ja'far shi ya bar shi fala rafasun wala fusukun wala jidalun an gane ko shine ya ce wa rafi wa warfa rafat wa fusuka ma jidala kun gani jidala ta dogo duk wannan kira'a ce ta abu ja'far zaka idan abu ja'far ya karanta waɗannan kaga can eh, khalaf kaga khalaf yana nan kira'a ta gaba ɗaya dubu guda wala rafasa wala fusuka wala jidala saboda wafaka hamza kaga hamza zai wala rafasa wala fusuka sai yaqub yaqub asluhu shine abu amr al-basri kaga abu amr al-basri ya karanta fala rafasa wala fusuqun su kadai to shi ma ya tsaya anan fala rafasa wala fusuq an gane ko shi ko can buyuta Eh, wannan eh, abu ja'afar mm. eh, yaƙo kaga yaƙo yana da cikin masu damma mm. kaga yaƙo yana da yayi damma wafaka ya faka wafaka ba wa faƙa wafaka ba ja'afar ana tunda kaga abu ya yayi buyuta yana cewa buyutar mu mu'amma ah, yake cewa wa tasru buyutan wal buyutan don mu an hima jillat kaga an hima jillatin su ke mm. kaga kenan yaqubu wafaka ba ja'far shi ma na cewa buyuta da damma maimakon eh, da asalahu ala aslihi shi ko khalaf shi ma ala aslihi biyuta wafaka hamza yana karanta da kasara to yanzu waɗannan su ma mun ji da suke ko wala jidala wala rafatun wala fusukun ma jidala wa khafdun wanda take kira ta karshe da ka wannan baita fil malaikati cikin malaika hal yanzuruna illa an ya'tiyakumullahu fi zulalin min al-ghamami wal malaikatu shine kira'ar jama'a idan an karanta ta wal mala'ikatu sai zama hal yanzu runa illa an ya a fiye kuma lahu ya zulalin minal gama shin suna jira ne allah zo musu cikin giragizai an gane cikin inuwa na giragizai wal mala'ikatu ko ko zuwan mala'iku ke jira kamar yadda ya faɗa a cikin surat al'am hal yanzu runa illa an ya a fiye illa an ya a fiye a fiye kuma mala'ikatu a waya a fiye ramuka a waya a fiye ba zo a ya karu kaga wani kowane zuwansa daban illa an ta a fiye kuma mala'ikatu zuwansa daban aw ya'tiya rabbuka zuwan ubangijinka daban aw ya'tiya ba'du ayati rabbika zuwan ba'du asashin ayon ubangijinka daban kaman tulu'u shamsi min maghribiha kaga ba'du ayati rabbika kaga wannan shine kira'ar jama'a amma wannan kira'ar ta Abu Ja'far sai yace wa khafdun khafdun shine jarra shi sai yace hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul ma illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ikati sai zan mala'ikati ma'tufun ala zamani an gane ko fi zulalin minal gamami ko ko zulalin zai fi kyau ma fi zulalin eh masu yanya ce wa fi zulalin minal mala minal gamami wa fil mala'ika an gane ko suna jiran zuwan ubangijinka cikin inuwar giragizai ko ku cikin mala'ika an gane ko shine a abuja da haka shine wa khabdun fil mala'ikatin kula da haka wannan ita ma kira'a ce a shari'a shi kadai ya in fara da hadhihi kira'a kamar yadda shi kadai in fara da bi wala jidalu an gane ko mhm. ليحكم جهل حيث جاوى يقول فانصب اعلم كثير الباطل وانصبوا حلا قل العفو واضمم أن يخاف حلا أب وفتح فتى واقرأ تبار كذا ولا يبار نعم. بخف مع سكون وقدره فحرك إذا وارفع وصية فاطلع نعم ما إيه لن يتي ليحكم, ليحكم جهل حيث جاء إن ليحكم يتي إيه؟ an gane ko mm-hmm. wanda farkon shi nan kanan nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyyin mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi yahkuma hada li yahkuma al-kitab kuma da wasu malamai suka shakka wasu kuma suka ce ai li yahkuma Allah an gane ko ya hukuma bainan nas ko ko li yahkuma nabiyyu nabiyyu saboda ya ce ba ba'atha an-nabiyyina ai liyahkuma an-nabiyyu to da haka yahkuma haka yake li yahkuma domin ya hukunce shi shi littafin an gane ko shi littafin shi ne fa'il ya hukuma kitabu ko ya hukumar nabiyu bainan nasi an gane ko da yake nan wani kirar abu jafar shi ne jahil liyi hukama an gane ko liyi hukama to da haka jahil haifu da duk inda ya zo irin wannan an gane ka wani suratun lokaci وزادوا إلى الله ورسوله da بينهم hukama بينهم an gane ko. na mabni lil majhul an gane ko haka nan a surata al-imran ma akwai ko da yake cewa menene da ya hukuma a ba kuma na ma'ida wannan da ban yi eh wannan da ya hukuma na wannan akwai jago fir'auna eh, ila kitabillahi li yahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum an gane to wannan shine waɗannan sune li yahkuma jahil haisu ja duk inda yazo an gane shi ma na wane ne abu farko da ya hakuma jahil haisu ja ita ma wannan kira ce a shari'a babu ta kira a sama da aka da sauran guda biyun da kalaf da yaqub sun yi muwafaka li da ya yahkuma mhm. sai yace wa yaqulu fansi bi'lam kalmar yaqulu wa zulzilu hatta ya kula rasul kun ga nafi shi kadai ke cewa wa zulzilu hatta ya kulu an gane ko ya kulu rasul an gane ko wannan sun kawo ta ala hikayati alhalil madiya saboda hatta yantasibu ba'da alfi'il mudari min an mudmara wujuba an gane ko fi'il mudari ya eh, abin da ke masa nasaba an da lan da idan ta kai idan hatta ta zo sai a kaddara an ta zo ba'da hatta din ita ta wa annasaba ba hatta ba to a nan zai aka ce hatta ya ƙulu da su an gane ma'ana ana hikaya domin hatta tana yin nasaba ne ga abin da zai zo gaba an gane ko lam yakun allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahum ta ta ta'tiyahum kaga nan gaba za ta zo bayyana da an ga mustaqbalan yawa kamar da Allah ya ce wala yazalu allazina kafaru fi miryatin minhu hatta ta atiya humus sa'a kaga nan gaba ne sa'atin za ta zo to da haka an hatta yantasibu ba'daha an mudmara bai an mudmara ujuba fi'il al-mudari idan ya kasance mustaqbala fi'il mudari mustaqbal amma ana hikayar ana hakaito abin da ya faru da baya hmm. to kaga ana iya mata rafa shine wannan ma'ana wa zulzulu hatta an kalar rasulu an gane ku har sai da manzo ya ce ya riga ya wuce to sai sa bata zo da nasaba ba an gane ku wannan shine takririn qira'atu nafi'in to da haka nafi'in yana cewa hatta ya qulu rafu fil lami ya nafi'u shi kadai ko to anan sai khalafahu abu ja'far an gane ku duk inda qira'ar abu ja'far dai daidai da sanafi bai ambata saboda iktisadi inda qira'ar yaqub dai daidai ta abu ja'abu amr al-basri bai ambata shuru ma'ana yayi muwafaqa hakanan khalaf asluhu hamza idan yayi shiru to inda hamza yake karantawa haka salaf yake karanta to nan kaga tunda ya tabo ya ce wa yaqulu yaqulu wa yaqulu fa wa yaqulu fansibi ilam fansib kai masa nasara an gane da haka ilam shine ramzin abu jahar da haka abu jahar yana cewa hatta ya kula rasulun misalin jama'a da haka sai suka bar nafi shi kadai da hatta ya kula rasulun an gane ko shine kulu yaqulu bi ilam kasir alba sidan sidan shi shine ramzin khalaf an gane khalaf asalin sa hamza kuma ramzin sa irin ramzin hamza kamar da biya fa'un ramzi ne na hamza to anan kuma fa'un ramzi ne na halaf al'ash idan na fi kuma ran shi ne da halaza to kuma na abu jafar ke da hamza an gane kasir alba sidan sidan shine khalaf da haka shi ke karanta kulfi hima ismun kabirun an gane ko ismun kabirun maimakon ismun kabirun a can ya ce hamza da kisa'i ko ismun kabirun sha'a da samu allatan kaga hamza da kisa'i ke karanta kulfi hima ismun kabirun to anan khalafun khalafa hamza khalaf ya saba hamza shi ta bai karanta fi hima ismun kabirun ba sai karanta da ba'u kulfi hima ismun kabirun an gane ko to kaga sauran kuma dama haka kira su take tunda Abu Ja'far wafaka aslahu nafi kuma nafi'u ismun Kabiru yake cewa domin Hamza da Hisayi ne dama kadai yake cewa ismun kasiru Yaqub wafaka aslahu Abu Amr al-Basri kima ismun kabirin yake cewa to da kake nan kaza Abu Ja'far eh, wane ne dukkan su sun ittifaki anan kaga kira su ta tafi daidai da su uku wal fihi ma ismun kabir ba mai kasirun a cikin su uku kamar yadda hatta ya kular rasulu duk sun ittifaki hatta ya kula cikin su ba mai cewa hatta ya kula mhm. wansibu hula kulil afu wansibu hula kulil afu yana cewa kulil afu lil basri rafun kaga basri yana karanta shi wa yasalunaka wa yasalunaka ma za yunfiquna ta biyu kulil afu an gane sauran kuma duk suna cewa kulil afuwa to anan sai yaqubu khalafa aba amr al basri sai shi ma karanta irin na jumhur wa yas'alunaka ma za yunfiquna qul al-afwa kagan qul al-afwa ai an tunfiquna afwa abinda za ku bayar shi ne al ya zama maf'ulun bihi shi kuma kulil afu ai allazi tunfiqunahu huwa al-afwu an gane ko dikira al-irabin ya tafi kamar can da ke cewa fa shahadatu ahlihim arba'a shahadatin da arba'u shahadatin kaga ma cewa arba'u shahadatin ai shahadatu ahlihim arba'u khabar an gane waɗannan kuma fa shahadatu ahadihim an yashhada arba'a shahada kaga da tasirin sa ko to sai ce mene wadmum an ya ya kulil abu mu sai anan tukun sauran qur'a kaga sun yi muwafaqa kuma ko kulil abu sai zaman abu amr al-bakri shi kada yake cewa kulil abu mhm. wadmum an ya khafa hula abi hula abi hula yaqub abin abu jafar kaga kaga abu jafar da yaqub suna cewa illa an yukhafa Allah ya tsaye masu hududan illa an yi kafa kuma dama ita ce kira alhamdu mm-hmm. hamza yana ce yana cewa mai ne wadon mu yi kafa fada wadon mu yi kafa faza kaga hamza kenan to na haka waɗannan su bi sun saba sai asalin kaga abu da abu nafi'u bai cewa yi kafa ya kafa yake cewa abu amr al-basri bai cewa yi kafa ya kafa yake cewa to kaga abu ja'far sai saba wa nafi'u shi ma yaqub sa saba abu amma sai suka ce mu khafa irin qira'ar hamza to shi kuma khalaf inda an yi shuru to sai mu ce khalaf wafaqa asalahu to amma bai shuru sai ce mene wa fathu fatan shi kuma khalaf ya saba ma asalin da haka shi kaga khalaf ya kama asalin abu yaqub da abu jafar to kuma yaqub da abu jafar sun kama asalin shi asalin wannan khalaf da haka kowanne ya saba ma asalin. da haka da abu ja'far suna karatu irin na hamza illa an yi khafa allah ya sai ma hudud allah kaga an yi khafa bina limalin musamman fa'il ma'ala sai in an tsoratan musu cewa ba za su ga lafi cewa fa in tallaka ha juna ha alaihi ma an yataraja'a ya abu ne ne fala ta tallaka fala ta lumin ba ta ta yi ba ita wace inda yake cewa al-talaqu marratan fa imsakum bi ma'rufin aw tasrifun bi ihsan ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا illa an يخافا أن يقيما sai idan su sun ji tsoron Allah ya fi hududan Allah a wannan kira amma wannan kuma illa an yi kafa sai in kun tsoratan musu an tsoratan musu kada sai da hududan Allah to anan ne za a yi karba wallahu alam da haka ya ce wa fatku fatan haka yanzu mun gano kira'ar ya ko kowannen su kalafa asalahu ya gub da abu ja'far illa an yi kafa kalafa asalahu ya ce illa an yi kafa wafta wa ƙara tubara kadawala tubara mhm. da siffin masu kune wajen siffin masu kune an gane ko wakara ƙara tubara kaza wila ka karanta tubara na farko na nan mm. na walwalidatu mm. an gane ko ne ke cewa la tudarra walidatun bi waladiha to tudarra wa kaza wila haka nan wanda ke biye da wannan shine na can karshen surar na ayatu dai wala yudarra katibun wala shahi an gane ko to waɗannan guda biyu wa qara'atu dara kaza wila yudara bi khiffin ma sukunin ka cire shadda kuma ka daure ra وقلات تضار والدة فكت لا تضار والدة أن قال بخف ما سكوت فقم ولا يضار كاتب ولا شهيد في ولا يضار كاتب ولا شهيد a kira'ar jama'a ta zama eh, wannan maddun lazimul kalmi al-mutaqqal mm. a wannan kira'ar kuma ta zama maddun lazimul kalmi al-mukhaffaf kira'ar abuja a kenan an gane ko shine wa qara'atu dara kaza wa la yudara bi khifin ma sukuni mm. wa qadruhu fa harrik idhan an gane wa qadruhu fa harrik an gane da yake cewa ma'anar qadru harrik min hadith kaga min shine ibn zakwan sahabin hamza da hamza da isa'i da hafsun suke karanta alal musi'i qadahu wa alal muqtiri qada da fathar dal hmm. an gane ko shine ma'ana kadrun harri harri kamar haraka kuma karin wance haraka da yan wasali uku ne fataha haraka ce kasara haraka ce dan ba haraka ce amma ya ce wa haizu jarar tariku gaira muƙayyadin huwal fatu inda tariki ya gudana gaira muƙayyadin huwal fatu da haka nan da ya ce wa qadruhu fa harrik izan idan shine wa Abu Ja'far da haka Abu Ja'far shi yana yana karatu irin na Hamza da Kita'i da Hafsan da Ibn zakwa an gane sai ya ce alal muti ya qadaruhu wa alal muqtari qadaruhu an gane ko kaga khalafa aslahu saboda nafi yana daga cikin masu iska alal muti ya qaddaruhu wa alal muqtari qaddaruhu an gane wannan ko hmm. saura khalaf da yaqub khalaf da yaqub suna nan min aslihi ma shi khalaf kaga yana tare da abuja ba dan da dama yana cikin ah, min sihabin amr gisa'i da hafsa suke yi da haka amma abu khalaf alal musi qadaru shi ko yaqub yana nan da iska wafi dal aslihi aba amr al basri an gane hmm. Hmm. warfa wasiyata hukfula hukfula hukki ne yaqub yaqub fula khalaf kaga sai yana cewa wasiyata nirfa safu hilmi mariba kaga safu shu'uba hilmi maciyon da yana fi an gane riba ne sai suke cewa eh, wallazi ne ya farko na minku mai zanen azuwajen wazarun azuwajen wasiyatun fi azuwajen da kuma wasiyatan to kaga nan sai ya ce kaga daga cikin masu karanta wasiyatun akwai abu ja'afara ya nafi'u safu hirmihi kaga hirmiyo nafi'un da ibnu kathir to kaga una cewa wasiyatun to anan mene wannan khut kaga khut shine yaqub bula shine khalaf kaga khalaf da yaqub sun yi rafa ne kon nasaba tunda nafi'u ne yake karanta da nasaba to haka yaqub da khalaf sai suka yi rafa suka khalafa asalihima yayin da suka khalafa asalihima suka isko abu jafar shi kuma na tare da asalinsa kuma cikin rafa sai zama na ulra'u salata gaba ɗaya sun yi a akan wasiyyatun an gane da cikin su ba mai wasiyyatun saboda na ya abu ja'far da bai ambata ba wafaka aslam waɗannan biyu kuma khalafa aslaihima sai suka haɗe a wasiyyatun mhm. الحب لا يضاعفه الصدق وشدده كيف جاء جائزا هم ويبسط بسطة الخلق يعتلى نعم ينا سوى يضاعف حرفة في الحديد وها هنا والعين في الكل كما دا أنغانيكو يضاعف حرفة في الحديد وها هنا سما شكر سما شكر كذا سما شكر ديا يكون رؤوس أهل ودنا غداو kaga sama na fi da ibn kasirin da abu amr shukuru hamza da kisa'i to kaga asalin qurra'u salata gaba gaba ɗaya suna karanta ta da rafa yuza'ifuhu an gane ko to nan yace yuza'ifuhun sibhud kaga hud ya hud khalafa da ya kira irin ta sahab an gane ko ya kira irin ta su hab wal ayn fil kulli shay'in Ah, irin da nafi'u yawa idan fi fa fil hadidi wa huna kama shukuru da hmm. ka ga wanda suka saura shi ne asimun da ibn asimun ne ma kawai ko hmm. asimun ibn abi eh, da ibn abi su suka saura suna yin nasaba to da aka wafaqahum yaqub kaga tunda yaqub wafaqahum to kaga sauran suna nan arafa da khalaf da abu ja'far suna nan arafa hmm. sai ya ce wa shaddidhu kaifa ja idan hum kaga idan hum idan ay abu ja'far hum yaqub kaga abu ja'far da yaqub sun yi shadda alhalin shadda a can kira'a ce ta kama dara kaga kama dara ibnu kasirin da ibnu abin kuma ba su da wanda ke da asalin su ibnu kasir da ibnu abin to da haka ma'ana abu ja'far da yaqub sun yi shadda kuma kullun ala qira'atihi kaga yaqub khalafa aslu ya nasaba da ka ce shadda da nasaba irin kirar ibnu abin sai ya ce fa yudha'ifa ulahu da wannan da na suratul hadid kamar da ya ce da ya kuwa hafafin hadidi wa hahuna shi kuwa abu ja'afar zai shadda ma'ar ka asili ya ce fayo za'ifuhu fa irin ibn kasir yawa irin kirar ibn kasir fayo za'ifuhu an gane shi kuma hamza kalaf yana nan ala kira asili fayo za'ifuhu da rafa da kuma biduni shadda to wannan shine yudaifuhu ne yudaifuhum sibhu wa shaddiduhu kaifa ja'izan hum wa yabsut bastatal khalqi khala an gane yabsut bastatal khalqi inda ne yake cewa ah, wa hirmiyu yuni ta wa wani tafu hirmiyu ridan wa yabsud anhum mayu wa bisini ba qihim an gane ko saboda haka waɗannan safu hirmiyi suke karanta ta da sadu an gane kafu hirmi kaga wannan kenan nafi'u shu'ba da nafi'u da ibn kasir da kuma kisa'i sauran kuma suna karantawa da sin da haka kenan kaga in waɗannan kurra da sun ba asalin su to kaga nafi'u zai ga Abu Ja'far zai karanta da Sadu khalaf wannan khalaf da Yaqub karanta da sin an gane ko to nan sai yace wa yabsudu bastatul khalqi yu'tala kaga yu'tala shine rauhun rahun khalafa aslahu sai ya karanta yabsudu da sadun an gane ya karanta ta da sadun tare da bastatal khalq an gane ko haddancan wa fil khalqi bastatan shine bastatal khalqi tafiye su guda to da aka khalafa aslahu sai ya saura cewa akwai ruwai da khalaf suna nan suna karanta ta da sinin an gane da ruwai da khalaf suna karanta ta da sinun shi ko abu ja'far yana karanta ta da sadun an gane ko su biyun gaba da na gurin kansa wani inji قلت أتيت أتيت افتحذ للصور أتيت افتحذ برفة يضم لقاء فز وأعلم فز واكثر فصرف نصب نعم أتيت تفتح كيف تهن أتيت سنليك سوى أتيت بسكر السين الخيط أتنجلا أتنجلا شين في أسنا فرنتاوى فهل أتيت إلا أتيت أتيت سيك أتيت وشين نجيش أتيت تفتح إذ شين رمز أبو جعفر abu ja'far ya karanta a da fatha kaga khalafa aslahu nafi'u sannan kuma sauran su kuma suna nan yanda suke ba su khalafa aslahu ba da haka suna nan a bisa fata su dama to sai zama na qurra'un gaba ɗaya sun ittifaqi qurra'un salaka gaba ɗaya suna karanta ta a sayitum cikin su ba mai karanta ta a an gane saboda abu ja'far da yayi yi muwafaka ga aslihi da ya karanta ta asiri to ga ya ce mana khalafa aslahu to da aka salasa ala asaitin shine asitun ta garfa yudammu difa huz sai garfa an gane ko illa malik tarafa gurfatan biyadi yana cewa gurfatan zammu zuwila kaga zuwila su ne ƙura'u saba'a ba a wannan kwaku yuna da ibn amir suke karanta illa malik tarafa gurfatan sauran su ne ahalu sama ahalu sama suke cewa garfatan an gane ko to nan sai yace gurfatan eh, wani gurfa yudammu Difa gurfa tukunna yana karanta gurfa da damma sai ya karanta ta illa malik tarafa ta kaga kala yaqub kenan mm. yaqub khalafa aslahu min kun garfatan tun yana cikin eh, ahalin sana cikin asalin sana cikin ahalin sama mm. to yanzu ya karanta gurfa irin na kufi kaga da yake gurfa sai kira a sai daidai da ta khalaf da haka da yaqub da khalaf suna cewa gurfa shi ko abu ja'far bai khalafa aslahu ba an gane da ka abu jafar yana nan illa mane ka tarafa garfata sai zama abu jafar na garfatan yaqub da khalid na gurfata. an gane wannan sai ya ce difa'u hud haka nan difa'u difa'u biha wal hajj fatun wa sakinun wa qasrun khususun kaga na fi shi kadai ke cewa laula difa'ul lahi a can qurra'u saba hmm. to anan wafaqahu yaqub da haka nafi'un da yaqub ke cewa difa'ul lahi hmm. an gane kaga eh, khalaf wafaka aslahu shi ma yaqub wafaka aslahu duk kuma abu ja'far da hamza suna cewa laula dafullahi zaka kenan khalaf da ya yaqub khalaf da abu ja'far suna cewa laula dafullahi an gane ko shi kuma yaqub a'a yaqub abu ja'far na tare da nafiwa da haka da abu ja'far da ya yaqub suke cewa laula difa'ullahi shi kuma khalaf laula dafullahi shi ne na'am wa'alamu fuz wa'alamu fuz an gane ko inda yake cewa can eh, wa fil wasl qala alam ma al-jazm shafi'un kaga hamza da kisa yake cewa falan ma ta bayyana lahu qala alam anna ala kulli shay'in hmm. to anan khalafun khalafa kuma sai karanta قال أعلم فلما تبين له قال أعلم أن gane قال أعلم يعني يشي قال أعلم كما haka sauran suke karata. Yaqub bai khalafa aslahu ba Abuja Ja'far ma bai khalafa aslahu ba sai zamana suna cewa falamma tabayyana lahu qala a'lamu dukkan qurra musalla sun yi tabai sai yace wa kasir fasurhunna bil bala fasurhunna na kasar kasru don musali bil kasri fusila kaga fusila ana hamza shi kadai ke cewa fasirhunna ilayka fasirhunna dukkan sauran qurra shida din a cikin qurra saba duka fasurhunna da dan masu karantawa an gane ko to anan da aka zo sai aka samu a cikin qurra salasa akwai wanda suka hamza mu'afaka sune akwai ruwai shine akwai ba'ur ramzun da ruwai ala abu ja'far haka mm. da abu ja'far da ruwaitun sun wa hamzan muwafa sun wa wannan ah, hamza muwafa'a sai suka ce fasir hunna kuma ita ce kira'ar khalaf saboda khalaf dama asalin sa hamza mm. kuma tunda bai ambaci khalaf cewa ya saba ba asalin ba ba asali ta gane ko da haka kenan da khalaf da abu ja'far da ruwai duk suna cewa fasir hunna sauran rohon shi kadai shine baki ala asali mm. sai na karanta ta hunna an gane ko zulhunna tsib'ala sai ce ni in ma hud ni in ni'imma huzaskin udwa mai sarati tahal ka yahsabu udwa sirhu fukfa zanu wila ni'imma na'am shikana ni'imma inda yake cewa in ma alfin nuni fathun kama shafa wa ikhfa'u kasr al-ayn sigha bihi hula abun da muke da alaka da shi shine ikhfa'u kasr al-ayn sigha bihi hula kaga sigha shine shuba ko bihi qalu hula abu amur al kaga muna da alaka da kalon muna da alaka da abu amur al-basiri saboda kalon yana daga cikin asalin abu ja'far shi kuma abu amur shine asalin ya Abu gane to nan sai ce ni imma huz ni imma ma'ana ni imma kama lafaza biha shine fi itimamil haraka hmm. an gane ko kaga a kammal haraka ba maganar ma. dama can da yake wa ihfa'u kasrul aini abin da yake nufi da ihfa'u kasrul aini shine rau rom dan kadan yi rom da kadan istila ake kira shi an gane fa ni'im mahi fa ma mahi to anan yaqub ya khalafa masa sai ta bi itimamil haraka ne da imma bi ma'ana bi itimamil haraka kal jama'a khalafa aslahu sai abu ja'far abu ja'far shi ma khalafa aslahu saboda ya ambaci kalun a cikin siga bihi hula hmm. kaga kalun shi ma na daga cikin masu ikhtilaf an gane ko amma akwai ɗaya ruwayar wanda ta tabbata a ɗariƙin shaɗibiya amma zai kawo ta an gane shi ne irin wannan ta kirar abuja shi ne ya iska saboda tana da wahala an gane ko in tubudu sadaka fa ni'mahi ni'mahi mahi kai sukunin ainu sannan kuma ka zo ka cimma wani sukuni na mimin sukun tun da shadda sukun ne a farko to shi sa yake da wahala an gane da yawa daga cikin malaman na hau sun kore wannan wajen gaba ɗaya sun ce bai yiwuwa ka haɗa sukun biyu in dai na farkon ba harfin banda ba ne to bai yiwuwa ka an gane ko amma na farkon harfin madda ne fala ba sa an gane ko kamar yadda ake jan madin da sauransu to amma ne ba harfin banda ba ne sun ce bai yiwuwa don haka ba sai da wannan kira'ar ba haka nan ba su yadda da akwai irin ta a can karshen suratul nisa da an hoto makaru an ga wala ta'du fi sabt na ta wala ta'du fi sabt wala ta'du fi sabt kuma an rawaito makalu an rawaito majuja a gane amma imamu shadibi ya kauce mata saboda malaman na hau su khalil su tiba wa sun ce wannan bai wa an gane sun ce sam sam sai dai a ikhtilas ake nufi amma ba ana nufin sukun din nan yadda aka ambace shi ba haka nan akwai wannan eh, awa ba afa man yahdi ila alhaqi haqqi an yato an yutaba amma la yahdi kuma harwaito Abu Ja'far kuma da kalon duka an gane sai harwaito musu amma da yake shi ya kawo na kira sa ba zai kawo kalon ya dubiya bai kawo ta ba amma ka ganin an kawo mu Abu Ja'far kuma ko a cikin sharhin kana duba sharhin dubiya ga ga malamai suna cewa wannan wajen iskan din ya inganta ya inganta sanadan ga kalon kuma ana karatu da shi Allah ya kashi ya kauce masa an gane ko yakan kawo shi kamar da ya kawo a idigamu susi mu kuma ce ba inda yake cewa wa idigamu wa mu harfin qabla hu sakinun asirun wa bil ikhfa'i kaga gane ya ambace shi ya ce amma yana da wahala asirun amma an kai ikhfa'i ikhfa'i da yake nabi anan shine ikhtilaf to ka dace da gaba ma'ana kai tsara kan gaba kai daidai shi ne wai dabbaka mafsila a gane ko to da haka wannan kira ga tan ya kawo ta ga Abu Ja'far ne in ma zaskin ud uskin uskin askin ne shine kasaran nan an gane ko huzaskin ah, eh, ne to amma saboda nakal da wajen ce huzaskin ud kaga shine Abu Ja'far sauran kira'ar hal kaga sai yana nan ma asiri an gane ko inda harka haraka bali in ma ya nan na ga fata yana cewa fa na'im mahi fa na'im mahi fata nun da kasr al-ayn an gane shine al khala mhm. wa mai sarat wa mai sarat taftahan ka yahsabu qud shikenan mai sarat inda yake cewa mai saratan da zama da sini usdila kaga na fi shi kada yake cewa mai sura nazira ila mai sura to khalafahu abu ja'far sai ce shi ma fa nazaratu ila mai tara ka baqiyatul qurra kuma dama ita ce kira'ar sauran qurra din an gane ko sauran qurra din duka haka suke cewa mai tara ta khalaf da abu da yaqub wa faka su ma sun yi muwafaqar asali ka yahsabu ud wa kirhu fuq ka yahsabu kamar yahsabu sai wa yahsabu kasal ismini mustaqbalan sama da kaga sama da la'alu sama nafi'u da abu amr da ibn kasir ridahu kisa'i suke cewa ya hasibu da kasar sai to anan khalafa huma abu ja'far sai abu ja'far ya ce ya sabu duk inda suka zo ya sabu ya sabu an gane wannan ko hmm. to sai eh, waqtir hufuq shi ko khalaf khalafa aslahu maimakon ya sabu din sai ya ce ya hasibu hmm. kaga ya ko abu ja'far khalafa aslahu ya dauki asali irin na khalaf sai koma ya sabu kamar hamza hmm. sai kuma khalaf sai kuma yahtibu kamar asalin abi ja'far nafi an gane saura yaqub hmm. kaga yaqub ma asali kasra yake za hmm. ka kenan da yaqub da khalaf kira su ta yi daidai yahtibu amma shi yaqub min al muwafaqa khalaf kuma min al mukhalafa an gane ko shi kuma abu ja'far kira sa yahtabu shi kuma min al mukhalafa shine wa yahtabu udwa khirfu fuq fa azinu ولا ولا وبالفتح أن تذكر بلفظ فصاحة فأذنوا كلمة فأذنوا inda yake cewa wa kul fa'zanu bil madi wa sir fatan safan kaga fatan da safan da hamza da shuba su ke cewa fa'adinu an gane ko fa in lam taf'alu fa'adinu bi harbin min Allah wa rasuli ko to fa'adinu anan sai yace fa'zanu kaga ma'ana khalaf khalaf aslam kaga hamza ne dama da su ke cewa fa'azir to khalaf sai khalafa amr sai ce fa'azanu kaga khalafa aslan kuma abu jafar da yaqub wafaqa ma sun sana na akan asalin su azanu zaka sai qurra'u salasa duk suka yi tafaki akan fa'azanu an gane fa'azanu ba mai cewa fa'azibu a cikin an gane sai ta kai ka fa'azinu mai kira'ar hamza da su ba su kadai shine wabin yake nan ko fa'azinu wila wabi guda biyu haɗa sai ba su ramji guda shine fasahatu wabil fathi in wabil fathi in tuzkir bi nasbin fasahatun bil fathi an gane ko inda yake cewa mene wafi wafi an tazilla kasru fasa wa khaffafu shi kuma ta wafi an tazilla kasru fasa kaga fasa shine hamza yake cewa an tazilla ihdahuma eh ta fatuzakkiyu an gane haka kira da take in ta zilla hidahu ma fatuzakkiyu to shi khalaf kalafahu a gurare biyu bil fatihi an maimakon in ta zilla an ta zilla maimakon fatuzakkiru fatuzakira an gane ko sai karanta takmisul qira'atul jama'a an ta zilla ihdahuma فتذكر إلهما الأخرى كما إذن هكا أبو جعفر كي كرتا ثم an ta النبي أن تضل إلهما فتذكر إحداهما الأخرى an gane ko saura kira'ar abu amur abu amur na kanata ta an ta zilla kuma batu zikira batu zikira da rafa na tabarra da kuma tafifin zal batu zikira an gane ko da ya ce to a nan kuma me yace ya kawo kira'ar abu jamu ko bai ambace shi yawwa to na haka kenan kaga abuja ai yakub yana na kira'ar ta batu zikira an ta zilla kuma batu zikira da haka kenan kaga kira'a ta zama kira'a guda biyu a kira'a guda biyu haka ne ko akwai kira'ar halaf da abu ja'afar hmm. an kuma. A akwai bambanci suna da bambanci ko wannan fatu zakira ya eh, daidai ba su da bambanci abu ja'afar da khalaf an tazilla kuma fatu zakira hidahuma kuma ukhra shi kuma ya ko an tazilla kuma fatu zakira hidahuma kuma ukhra an gane su da hmm. wannan shine wa bilfati an ta zikir bi nasirin fasahatun wa rahanun himan kaga himanu inda yake cewa wa haqqu sihabin min haqqu rihanun da mukasirin wa fatatin wa qasr an gane wadannan guda uku da fatin wa hmm. hmm. kasratin wa qasr suna cewa uhunun sune haqqu ko hmm. haqqun abu amrin da ibnu kasir to anan sai yace mana yaqubu khalafa aslahu yaqubu ya khalafa aslahu kuma ruhunun sai yace rihanun kal jama'a an gane ta sai ce farihanun maqbuba kuma irin kira'ar sai ita ce kira'ar Abu Ja'far ita ce kira'ar Khalaf saboda Nafi'u haka ya karanta farihanu Hamza shi ma haka ya karanta farihanu to da ka ce kira'ar ta tafi daidai farihanun maqbuba yace yaghfir ma yu'azzib sama al-ula amma al-ula babu da sama ya ne ne karanta ya ne sama al-ula yaghfir yu'azzib hamal ula rabbi برفع يغفر yu'azzib hamal ula an gane ko bi rahmi yaghfir da yu'azzib an gane ko da gifa fa yaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha an gane yake cewa menene ويكفر ما العزيز سما الأولى شذا الجزم هذا سما الأولى شذا سيكي كرنت هذا الجزم يكي سوى وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه وحاسبهم to saboda yi hasibu kun kun ga shi asalin yi hasibu kun dole zo da zama saboda ne saboda in shine jawabu in shine jawabu shar an gane ko in tubudu ma fi an anfusikum aw tukhfuhu yuhasib shine jawabu fa yaghfir shi ko ya shamil amrayn ko dai ya zama na ma'tufun akan yuhasib idan ya zama ma'tufun sai zama fa yaghfir liman yasha wa yu'adhib man yasha an gane ko haka nan haka can da muka yi in tubulu sadaqati wa in tuha wa tuha al-fuqara'a wa huwa khairul lakum wa yukaffirukum wa yukaffirukum an gane ko kore ke wannan ya bambanta da wancan shi wancan masu ne ala mahalli an gane shi mun zuma ya taki bayanin amma dai wannan shi jazumin din ne karara sai aka biyo bayan shi shi wannan suka ce fa yaghfir liman yasha wa yu'azzib man yasha kaga sune mafi yawan qurra'u ba sune samal ula shara kaga qurra banda na asim da ibnu amir dukkan su zama masu kai fa ya gafir liman yasha wa yu'azzib man yasha amma asim da ibnu amir suke cewa fa ya gafir man yasha wa yu'azzib man yasha ala annahu jumla sikira fa huwa yaghfiru liman yasha huwa yu'azzibu man yasha ذلك استنادية sai منه a nan hamal ula su suka saba ta suka yi kira'a irin ta nafi irin ta asim da ibn amir hmm. hamaya ku al'ula abuja da aka yaqub da abuja a sun khalafa aslahu maimakon su ce fa yaghfir liman yasha wa yu'azzib man yasha da suka ce fa yaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha shine da rasin din abin da yake kowa ke an gane shi saura khalaf khalaf ma aslihi da iskani fa yaghfir liman yasha wa yu'azzib man yasha da saboda a cikin shazal kula an gane ko wannan kenan sai kalma ta karshe shine nufarriqu ya نرفع من نشاء يوسف نسلكه نعلمه خلق an gane yace nufarriqu an gane ko la nufarriqu baina ahadin min rusulihi an gane hala a ƙarshen baitin shine yaqub shike karanta ta da yawo an gane ko amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la yufarriqu la yufarriqu ahadin an gane ta ko hmm. shine yufarriqu ya'un kaga kira'a ce a shari'a babu ita a ta ba hmm. da aka iktasa biha yaqub shi kadai da aka sauran suna karanta ta la mufarriqu shine yufarriqu ya ya'u haka nan yarfa'u man yasha haka nan yarfa'u man yasha na suratu yusuf akwai a suratul an'am akwai a suratul yusuf hmm. an gane ko yarfa'u darajatin man nasha akwai ta an'am akwai a yusuf to ta yusuf din ita ce yaqubu a aslam an gane ko mm. sai na cewa yarfa da darajati man na sha man ya sha tare da ya isha zai kawo na ya sha nan gaba yarfa man ya darajati man ya yasha wa fawqa kulli bi ilmin shine ya yarfa u man ya sha u yarfa u da man ya sha u da su bi gaba daya mm. na suratul yusuf banda na suratul an'am na mm. suratul an'am na nan yarfa da darajati man na sha kamar yanda yake sai eh, yusuf shi yusuf din nan ya mai fa mani ya sulukuhu na suratul jinni an gane man ya sallahu wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam ya suluku azaban sa'id wa anna al masajid lillahi an gane ko me ke cewa وأما القاتلون نعم لنفتنهم في يوم ومن يريد عن ذكر ربه يسلكه شو أنا أقول تعالى ويسلكه يا حوثين ya kawo ta a suratul jin wa yasluku ya kufin kufiyuna suke cewa man yurid an zikra rabbihi yasluku ahlu sama suna cewa man yurid an zikra rabbihi nasluku kaga kenan shi a haka khalaf sai kirasa ta zama yasluku saboda wafaka aslahu wannan wafaka aslahu hamza hakanan abu ja'far shi kuma kirasa ta zama nasluku da annahu wafaka nafi'u yaqub shi ma inda wafaka aslahu da kira ta zama irin ta abi ja'far to amma yaqub khalafa aslahu shine sai yana karanta ta nasuliyar suluku an gane sai ya karanta irin kira'ar kufiyina da khalaf da aka khalaf da yaqub kamar yuri da zikirar bihi ya shi kuma abu jafar na suluku sai kalma ta ƙarshe shi ne yu'allimu sai na cewa yu'allimu bil ya'i da ga kaga nafi'u da wannan atin suke cewa wa kuma alkitaba wal wa wat tawrata wal injila surata al imran an gane ko to anan zai nuna mana cewa yaqub khalafa aslamu sai karatu irin da nafi'u an gane sai yana cewa wa yu'allimuhu ya yana kitaba haka ne sai karatu irin na nafi'u wa yu'allimuhu alkitaba wal hikmata wa tawrata wal injila haka ne ko sai eh, Abu Ja'far kenan yana karatu irin wannan haka ne abu jafar shi ma na cewa yi allimuhu haka ne tun da wannan abu jafar wafaka aslam mm. shi kuma khalaf yana cewa nu allimu an gane to wannan shi ne karshen wannan da alhamdulillah wajen alamin na'am sun gama zai alhamdulillah an yi wannan karatu yau alhamis 23 ga watan zulhijja shekara ta Dubu ɗaya da da da ɗari ɗaya bayan hijira wanda ya daidai da sha uku ga watan august watan 8 miladiya 2020 wannan shine karatu na goma sha 14